Lura da yadda farashin kayayyaki da dama ya tashin goron zabi a Nijar bayan ƙarin kuɗin man diesel ya sa gwamnatin ƙasar kafa kwani kwamitin ministoci domin tunkarar wannan al'amari da ya jefa talakawa cikin halin ƙangi. Jagoran wannan tafiya ministan makamashi Ibrahim Yakuba ya yi wa manema labarai ƙarin bayani akan wannan yunkuri. Kowa ya san akwai Eh, dalilai na waje akwai dalilai na gida wanda suke sa eh, rayuwa tana tsada a ƙasar Nijar to amma mu aikin da aka ba mu shine mu kula mu yi aiki har lokacin da muka samu matakai na kirki don mu kare 'yan Nijar da wannan matsala kuma don mu hana mutane su yi unhwani da wanga ƙari da aka yi don su yi ƙare-ƙare wanda ba su da hujja ko kuma ba su shahima matakan da aka ɗauka ba. gwamnatin ta ce za ta ci gaba da tantaunawa da dukkan masu hannu a harkokin saye da sayarwa don duba hanyoyin sauke wani bangare na abubuwan da ke janyo tsawala farashin kayayyaki shugaban kasa kafin ya ta umarnin da ya bada shine komiti ya ci gaba da tattaunawa da duk wanda abin ya shafa saboda kawai ne ya koma gefe ya ce shi ba a gayyace shi ba ko ba a tambaye shi ba wanda ya ga abin ya shahe shi ko ya yi magana da mu ko mu mu magana da shi amma komiti an ba shi wannan izini an ba shi wannan aiki na tattaunawa da kowa babu dan kasa da za a maida a gefe lalle tsada rayuwa tana da tsada gwamnati za ta yaki da duk wanda suke so su yi unhwani da wanga don su samu riba ba ta kan gaskiya ba ba kan ka'ida ba shugaban kungiyar adadai sai wadata mai kare hakkin mabukata ma'aikata wato malamin manuri ya shawarci hukumomi su dubi albashin ma'aikata kamar yadda ya zama wajibi su ɗauki matakin bin diddigi don tantance farashin kaya a kasuwanni. Matakan da gwamnati da yake ɗauka ragiya da aka yi kamar haraji na lokacin azumi na kawowa kayayyaki musamman maduwan wanda ya shahi garin alkama ya shahi a ah, sukari kuma ya shafi wa'ansu kayayyaki kamar alal misali abinda ake sarrafa sabuli da gaskiya kwalliya bata ba da bata biya kuɗin sabuli ba dole ne a yi kuka kuma tunda shi talaka in yana shan wahala dole ne ya yi kuka kuma mu a mu na ƙungiyoyi masu zaman kansu muna saurare muna ji kuma dole ne mu gaya gwamnati. A nan ministan makamashi ya ce kwamitinsa ya tanadi hanyoyin daidaita farashi don tabbatar da cewa 'yan kasuwa da masu sufuri ba su saba alkawali ba. Bangaren ministan sufuri suna tattauna yau kwana uku da suka huce a da duk wanda abin harkar sufuri ya shafa ko na cikin mayan garuruwa ko kuma tsakanin birane da birane da adiba. Gwamnati za ta yi bakin kokarinta ba wanda za a ba dama ya yi abin da ya ga dama kan gaskiya za mu lura za mu kula tun da mun san yadda halin kasuwa take kuma mun san yadda halin wasu mutane suke a cikin kasuwa ko da sun dauki alƙawla gwamnatin ta Nijar ta hanyar kwamitin ministoci mai kula da yaƙi da tsadar rayuwa ta ce ta ƙara tsaurara matakan tsaro a kan iyakoki don farautar masu sarandan man gazuwal zuwa ƙetare kamar yadda a cikin daren litinin wayewar jiya talata jami'an tsaro suka kama wasu motocin dakon mai a gaya dauke da lita dubu sittin da hudu na man diesel lokacin da suke kokarin tsallakawa jamhuriyar benin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger